Tambaya ta biyu, menene sunan mahaifiyar annabin mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi? Amsa, sunanta Amina, ‘yar Wahab.